Gwamman bakin haure sun mutu a ruwan Mauritaniya. Ukraine ta jaddada aniyarta na tattaunawa da Rasha. Firaministan Isra'ila ya yi jawabi gaban majalisun dokoki da dattawan Amurka. Rahotanni daga Mauritania sun yi nuni da cewa akalla mutane 25 ne suka riga mu gidan gaskiya yayin da wasu da dama suka yi batan dabo sakamakon kifewar wani kwale-kwale dauke da bakin aure. alkalman kungiyar kula da kaurar jama'a ta duniya iom yi nuni da cewa kimanin mutane 300 ne ke kan kwale-kwalen kuma masu gadin gabar ruwan mauritaniya sun yi nasarar ceto mutum 120 kimanin mutane 6,000 ne a cikin kwale-kwale 76 aka yi kiyasin sun isa kasar mauritaniya daga watan Yulin wannan shekarar ya zuwa yanzu inda ake zargin mutane 180 wato mutane 190 sun mutu ko kuma sun ɓace. hukumomi na cewa an samu ƙarin kwararar bakin haure zuwa tsibirin kanari da ke bin kogin atlantika da kashi 160 cikin 100 idan aka kwatanta da bara shugaba emmanuel macron na faransa da kuma takwaransa na jibuti umar gulai sun amince da sake tsawaita yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu bayan kwashe shekaru biyu ana kai komo a cewar wata majiya da ke kusa da masu tattaunawa an samu jinkirin ne sakamakon bukatar jibuti na neman faransa ta kara kudin hayan da take biya domin girke sojojinta. a cikin sanarwar da fadar shugaban kasar faransa ta fitar ta ce yarjejeniyar da aka saka mata hannu a ofishin shugaba macron na kunshe ne da kasancewar dakarun faransa 1,500 a karamar kasar da ke gabashin afirka tun dai a shekarar 1977 ne aka fara sanya hannu kan wannan yarjejeniyar haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasar jibuti da uwar ta Faransa tare da sabunta ta a shekarar 2011. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya bayyana fatan sa game da yiwuwar samun ci gaban diflomasiyya bayan ziyarar da ministan harkokin wajen kasarsa Dmitry Kuleba ya kai kasar China. Zelensky ya bayyana hakan ne a birnin Kiev cewar ko kuma akwai alamar da ke nuna kasar China na goyon bayan cikakken ikon yankin Kirikiya da Donbass ga Ukraine. a halin yanzu dai Mr. Kuleba na birnin Beijing inda ya tabbatar da aniyar Kiev na tattaunawa da Moscow domin kawo ƙarshen yakin da ake fama da shi. ya zuwa yanzu dai fadar mulki ta kremlin ta mayar da zazzafar martani inda ta ce kasar china na ci gaba da zama babbar kawar rasha don haka ake ganin cewa wato china na tasiri sosai kan shawara da rasha ke yankewa labaran duniyan dai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya gabatar da jawabi ga 'yan majalisun dokoki da na dattawan Amurka kan yakin zirin Gaza. Yana mai cewa ƙasarsa ba za ta daina yin tir da harin da ƙungiyar Hamas ta kai a ranar bakwai ga watan Oktoban bara kan fararen hula da ke Isra'ila ba. Netanyahu ya ƙara da cewa wajibi ne Amurka da Isra'ila su ci gaba da zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya saboda yakin da Isra'ila take yi da Iran da kuma ƙungiyar Hezbollah na taimakawa wajen kare kare kasar Amurka. A cewar sa dai Isra'ila ba ta da niyyar sake durkusar da zirin Gaza sai dai za ta ci gaba da kasancewa a zirin har ya zuwa wani lokaci na nan gaba. a wannan alhamis din ne kuma ake sa ran Netanyahu zai gana da shugaba Joe Biden da kuma dan takarar neman shugaban kasar na jam'iyyar Republican Donald Trump a wato a cikin wannan makon. Hukumomi a Taiwan sun ce wani jirgin ruwan dakon kaya ya nutse bayan da mahaukaciyar guguwar nan ta gemi ta afkawa ƙasar a cikin dare. Hukumar bada agajin gaggawa ta kasar ta ce ana aikin nemo mutane tara 'yan Myanmar da ke cikin jirgin mai ɗauke da tutar Tanzania. A yanzu haka dai masu aikin ceto na jiran a ƙara samun yanayi mai kyau domin ci gaba da aikin ceto. Kimanin mutum biyu ne suka rasa rayukansu yayin da wasu 279 suka jikkata sakamakon ibtila'in guguwar gemi mai tafa da ruwan sama kamar da bakin kwarya a Taiwan. Fayafayen bidiyo sun nuna yadda hanyoyi da kuma ababen hawa suka lalace sakamakon faduwar bishiyoyi da kuma ambaliyar ruwa. A safiyar wannan Alhamis ɗin fiye da gidaje dubu tamanin da bakwai ne suke zaune cikin duhu sakamakon rashin wutar lantarki. Kana an dakatar da tashi da saukan jiragen sama akalla ɗari hudu. Guguwar ta gemi a yanzu ta tunkari ƙasar China. To labarin kenan a halin yanzu. DW harkokin yau. A harkokin namu na yanzu za a ji yadda masharhanta a Najeriya ke bayyana shakku kan kafa hukumar raya yankin arewa maso yammacin kasar da shugaba Tinubu ya yi. Za kuma a ji sharhi kan yadda zanga-zanga a Kenya ta bar baya da ƙura, amma kafin na mu ɗauko tushen rahotannin daga Amurka. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu kamar yadda aka je a labaran duniya ya yi jawabi a gaban majalisun Amurka inda ya nemi tallafin kayan yaƙi domin ci gaba da ƙalubalantar waɗanda ke kaiwa wa ƙasar Sahari. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabin da ya yi wa al'ummar ƙasar da ɗarewa wato da dare darewa daga ofishinsa wajen shan alwashin kammala wa'adin mulkinsa bayan da wasu 'yan adawa suka ce ya kamata ya yi murabus. Wakilinmu Kabir Isa ji kamshi ya aiko mana da karin bayani daga birnin Washington. a wani jawabi da ya yi mai kama da na ban kwana da mulki shugaban na amurka ya yi amfani da damar wajen nuna wa amurkawa yadda yake matukar son aikinsa amma ya ce kasarsa ta fi komai bayan ya kuma nana ta mahimmancin dorewar demokaradiyyar amurka yana mai tunatar da amurkawa cewa makoma ƙasar tana hannunsu daga nan sai jinjina mataimakiyarsa kamala harris yana mai mata kyamfe a fakaice cewa ta san aikinta kuma tana da basirar ci gaba ɗorawa daga aikin da suka yi a gwamnatin su tare biden wanda ya share fiye da shekaru hamsin cikin harkokin demokradiyya da mulki a amurka ya ce lokaci yayi da za a bai wa sabbin jini dama sarakuna da 'yan kama karya ba sa yin mulki a nan amma jama'a suke yanke hukunci game da wanda za su mulke su a wani labarin kuma firaministan israel benjamin netanyahu ya amfani da jabin da yi wa wani zama haɗin gwiwar masa dokokin amurka je da malaice cewar jigawa da tarfafar hamas zai amfani amurka yana mai zargin ƙasar iran da malawa ɓangaren da suke artabo da isra'ila a gabas tsakiya netanyahu ya kuma fake da sa'insar da ake da isra'ila a yemen da hezbollah a lebanon domin nuna wa gwamnatin amurka mahimmancin cigar samun gudunmuwa ta kayan yaƙi za a kawo ƙarshen yakin gaza gobe idan hamas ta miƙa wuya ta aje makamai sannan ta sako dukkan mutane take garkuwa da su sai dai kuma ga alama fulitin da Netanyahu ya cewar ko bayan kawo ƙarshen yakin Isra'ila za ta ci gaba tafiyar da hakokin tsaron Gaza tankar wata tuka ce da warwara kuma har ya kammala jawabin nasa bai taɓa maganar kafa ƙasar finawa mai yanci ba abinda ake ganin shine gundarin abin da ke haddasa matsaloli masu yawa a gabas ta tsakiya da tarzoma iri-iri jama'a daga bangarori daban-daban suka zo wajen ginin majalisar dokokin amurka domin yin adawa da kuma zanga-zanga da yakin da netanyahu yake a gaza ciki har da wata shugabar kare haƙƙin falastinawa mai suna roma ali wadda ta bayyana cewar za su ci gaba da yin wannan zanga-zanga har sai sun samu 'yancin kansu kazalika sanata chris von holland na democrat ya kare matsayin da amurka dokokin amurka su kusan ɗari suka ɗauka na kin halatta jawabin na netanyahu All of us should understand the enormous damage that Prime Minister Netanyahu and his current ya kamata dukkanmu mu fahimci gagarumin illar da gwamnatin tsatsar ra'ayi ta Netanyahu take yi ga dangartakanmu da kuma matsayin Isra'ila a sauran kasashen duniya. extremist government coalition are doing to our relationship and to Israel's standing in the world. Wani lokaci a Alhamis, Netanyahu zai gana da shugaba Biden daga bisani ya wani taron da mataimakiyarsa Kamala Harris da kuma Donald Trump na jam'iyyar adawa. gabar Isa Kamshi, DW Hausa daga Washington DC. To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda korafe-korafen cin zarafin al'umma da ake yi wa wato hukumar Hizba a jihar Katsina ya sa gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti da zai binciki aikin hukumar. Tun da farko gwamnatin jihar ta ce ta kafa Hizba ne domin ta inganta rayuwar al'umma amma tana samun rahoton cin zarafi wanda ba za ta lamunta ba. Ga karin bayani a cikin rahoton da wakilin Yusuf Ibrahim Jargaba ya aiko mana. Tuni kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa ya fara aiki gadan-gadan ganin abu ne da ya shafi cin zarafin al'umma domin warware matsalar da ake fuskanta honorable aliyu laura shargalle shine kwamishinan wasannin jihar kuma shugaban kwamitin da aka ɗora ma alhakin yin binciken yayi ma dw karin bayanin aikin kwamitin gwamnati ta umarce mu cewa mu duba wannan korafe-korafe musamman akwai bidiyoyi waɗanda suka ta viral a social media wanda wasu na zargin cewa an ci zarafin wasu domin a tantance sahihancinsu na biyu akwai sunayen mutane waɗanda suka yi korafi cewa an ci mutuncinsu wasu za mu taka mu ji inda suke wasu kuma za mu gayyace su mu yi bincike mu tantance sai abu na uku akwai ita dokar da ta kafa ita wannan hukuma ta hisba gwamnati ta ba mu dama mu bincike ta wannan doka domin a ba da shawarwari abu na hudu an ba shi wannan kwamiti dama ya fito da wasu hanyoyi waɗanda za su inganta shi aikin ita wannan hukuma ta Hisba. Al'umma jihar Katsina da ma ƙungiyoyin fararen hula na ci gaba da martani don bayan kafa kwamitin da zai binciki zargin ƙorafe-ƙorafen cin zarafin al'umma da ake yi ma hukumar Hisba a jihar Katsina. Kwamar Jamilu Aliyu Caranci shine shugaban kungiyar mutanen arewacin Najeriya. Wannan abu ne na jin daɗi saboda yana gwada maka cewa ita gwamnati ta damu da kukan al'umma kuma al'ummar da suka koka ta saurare su. Ita kanta hukumar Hizba doka ce ta kafa ta kuma an kafa ta ne domin inganta rayuwar al'umma. To muddin ya kasance kuma al'umma ba sa jin daɗin irin abubuwan da ke faruwa to wannan abu ne mai kyau. Sai dai dama tun farko akwai mutane irin su lukuman Umar Kankiya da suke adawa da kafa hukumar inda suke zargin cewar aikinta zai takaita ne ga talakawa masu karamin karfi. kuma yana daga cikin masu zargin hukumar da yin ba daidai ba a ƙasa irin ta najeriya da talaka ke fama da matsaloli daban-daban to a wannan ƙasa kuma da ɗan yancin da talaka yake shaƙa a zo a kafa wata hukuma da za ta takura mashi a ni a gani na bai kamata ba to ga shi ba a je ko ina ba ita wannan hukumar hizba daga kafa ta zuwa yanzu an zarge ta da kashe mutum an zarge ta da kokarin hana mutane sana'a da rusa tarurruka da takurawa wanda duka in kadi ba za ka ga aikin ta ya takaita ne a talaka kan wannan ma ina kira ga mai girma gwamna da kada a ga abu ne da ya shafi addini a kau da kai idan wannan kwamiti sun yi abin da ya kamata lallai a ɗauki mataki kan wannan hukuma. Hukumar Hizbat dai ta sha musanta irin waɗannan zarge-zarge da ake mata, kuma game da wannan kwamiti da aka kafa, hukumar ta ce har yanzu ba ta samu wani bayani ba a hukumance, illa kawai tana gani a kafafen sada zumunta. Yusuf Ibrahim Jargaba, DW Hausa, daga Katsina a Najeriya. Har yanzu dai shirin yana a tarayya ta Najeriya inda mashar hanta ke bayyana shakku kan kafa hukumar raya yankin arewa maso yammacin kasar da gwamnatin shugaba Tinubu ta samar. suna mai nuna cewa ba lalle ba ne talakawan da aka yi ikirarin yi domin su su iya cin moriyar abin da aka yi ganin siyasar da ke cikin aikin. Dr. Faruk Bibi Faruk malami ne a Jami'ar Abuja kuma yana daga cikin waɗanda suka bayyana irin wannan ra'ayin a zantawarsa da abokin aiki na a hiwa. A tarihin da irin wannan ma'aikatun dama an soma daga Niger Delta ne cewa wato tumbuɗar mai da ake da yawa ya jawo muhallinsu ya lalace yana cikin dalilin da ya sa a lokacin suke tawaye suke turjewa daga nan aka ga arewa ta gabas su ma saboda matsalar boko haram an samu irin wannan matsala aka kafa ta arewa maso gabas to yanzu matsalar tana fi yawa ma arewa maso wato yamma saboda haka yanzu ita ma an kafa Misali, Dokta, kamar yadda kai bayanin an samar da waɗannan hukumomi a yankin Niger Delta da kuma Arewa maso gabas. To, wani zai iya cewa su ɗin me suka yi? Tarihin wannan hukumomi da muka gani musamman ta Niger Delta da tsirarin mutane ne masu dama ake kaiwa su rinka azurta kansu da ragowar mutane da suke da faɗa a ji a wuraren. a rinka kwasan biliyoyin kuɗaɗe ana basu da kwangiloli ba iyaka asali aikin da ake a wurin ma har yanzu dai bai taɓa talaka ba wato har za a iya jinjinawa da kuma a arewa maso gabas kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu. Eh, Dr. Faruk wani na iya cewa idan gwamnatoci suna aiki yadda ya kamata ya kamata ma a ce akwai irin waɗannan hukumomi da ake zuwa ana kafawa daga bisani? A gaskiya idan har gwamnatoci sun ɗauki aikin da yake tsarin mulki nasu wato tabbatar da tsare jama'arsu da dukiyarsu da arzikinsu da kuma ba su dama na walwala da ci gaba da zaman lafiya da kwanciyar hankali to ai babu wani dalilin da zai sa a rinka neman wasu kuma su rinka taimakawa akan saboda wasu sun tagayyara har tagayyara ta kai sai an kafa irin wannan ma'aikatu kan ya za a taimakawa wuraren gwamnati duk da tana ganin ci gaba ne da ta yi nan ma'aikatu amma kuma tana yanke kanta hukunci cewa kuma ta kasa ne. Don haka Dr. Faruk ya kuke kallon kafa hukumomin nan kenan a dunkule. To gaskiya ya zama wani tsari na siyasa wanda ake yin sa kawai don a ce an yi wa wannan wato bangare wani abun a zuwa gani kuma ko Legas sun taɓa nema a ƙarƙashin matar Tinubu lokacin tana sanata kasashen yarbawa suna da bukatar su ma sun kai a arewa maso tsakiya ma tana da wannan bukatar a kudu maso eh, gabas din su ma saka ya zama wani tsari ne wanda yanzu an ga ana kafa hukuma kuma a ɗauko a bada manyan mukamai a ciki kuma a rinka tankaɗo kuɗaɗe masu nauyi a wurin kuɗaɗen nan ba sa tafiya ta cikin tsakiyar gwamnati ba civil servant ba ne. Don haka dai ba lallai ba ne a ce wani abun ya sauya kenan a ganin ka. aini ba na jin wani abu sosai zai sauya saboda shi talaucin idan ya zo da matsaloli idan suka zo ba a ba su muhimmancinsu. dokta Faruk Bibi Faruk malami a Jami'ar Abuja ke na azantawarsa da abokin aiki na mintaka a hiwa kafin shirin ya dora ga wannan saƙon. DW ra'ayin malamai. A Najeriya ana can ana ƙoƙarin sasanta attajirin Afirka Aliko Dangote da wasu daga cikin jami'an da ke kula da harkar man fetur a ƙasar bayan wata dambarwa da ta ɓarke kan sabuwar matatar mai da ya gina. Ɓangarorin biyu na zargin juna kan ingancin sabuwar matatar man fetur ta attajirin yayin da wasu ke ganin ana masa zagon ƙasa wasu kuwa na ganin attajirin a matsayin mai mamaye kasuwanci a duk inda ya samu dama. Shin ta za a warware wannan dambarwa da ake fargabar za ta iya kawo cikas wajen samun masu saka hannun jari a Najeriya? Sannan ina makomar guraben aiki a irin wannan masana'anta? Maudu'in shirin ra'ayin malamai na wannan mako kenan. To da fatan za a kasance da shirye-shiryenmu na ranakun karshen mako da masu sauran shirye-shiryen sashen Hausa na DW. Yanzu shirin zai nufi jamhuriyar Nijar inda a ci gaba da gabatar muku da jerin rahotannin da suka shafi fannoni da dama sakamakon shirin cika shekara guda a kan karagar mulki da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ke shirin yi. A yau za mu fara duba batun yanayin rayuwa da tattalin arziki da suka taɓarɓare sakamakon takunkuman karya tattalin arziki da kuma takun saƙa da makwabtan kasar wato da makwabta da kasar ke fuskanta. A gaya da ke makwabtaka da kasar Benin da Najeriya 'yan kasuwa na cikin wani hali sakamakon rufe iyakokin kasashen biyu. Wakiliyarmu Ramatu Isa Wanke ta jiyo mana ra'ayoyin wasu daga cikinsu. a gaidai bayan juyin milkin rufewar iyakar tsakanin nijar da benin ya taimaka matuka wajen kara dagula al'amuran cinikayya tare kuma da haddasa tsadar rayuwa amadu hinsa ɗan kasuwa ne ya ce hanyar nan da allah da annabi kyani ku duba gani ku bude hanyar nan saboda wadai mutane na wahala eh da eh wata yana sabka kamar kontenar biyar ko sidda sa jewon hanyar nan har ya kawo kaya bai hita boso babu riba najeriya na yi nasi ga kengi kengi ya yi kyada kasuwanci dai na ɗaya daga cikin abubuwan da suke da karfi kuma suke saka kuɗi a yankin gaya da wallahi ba mu rasa abinci dakin mu da in ka zo kana gan buhun shinkafa maka kuskus amma yanzu wallahi da ƙyar ne muka samu kuɗin da za mu taimaka auna shinkafa kilo guda wannan wata mata kenan wadda ta bayyana wa tashar DW irin halin da sun ka shiga sai dai kuma al'amura na rishin hanya ya saka wasu 'yan kasuwa sun so mayar da kasuwancin su a wasu kasashe kamar yadda waɗannan 'yan kasuwan suka bayyana mana. Sarwan mutane ma suna koma wata kasashe su da nuhin su sabki kaya sakamakon rishin samun riba. Kenan muna so gwamnati shi hankuri a ɗauki mataki na shiryawa don mu samu sauƙi. Allah shi ba ku ikon kare ƙasanmu, Allah shi ba ku ikon yin aiki na gari. Matsala hanya ga ya kamata ku duba. Nan nan wallaha muna da cikin matsala gaya. Yanzu kayan da ya kamata a shigo da su nan, an ka shigo da su nan, miliyan ɗaya da ɗari biyar sun kamu da sunan. Amma an ka kewayo sai an kashe miliyan bakwai da wani abu sannan za su zo gaya kuma gashi babu kasuwa abun nan kaga dole sai za a hadu to sai dai duk da haka a cewar saibu adam isafu na kungiyar farar hula ta turnan lafaji sojoji suna nan kusa da talakawa domin suna sauraron shawarwari kuma suna doka muna goyon bayan su yau muna goyon bayan su jibi muna goyon su bayan goyon bayan su gobe duk abun da ya kamata a gyara mu muna nan ga gaya ma sojoji in muka gaya musu sai suna nan ga kula da shi. To sai dai a cewar Musa Ahmadu Modibo wani mai nazari a bisa kan harkokin yau da kullum talakawa dai sun zuba ido. Talaka ɗan kasuwa zuwa mai bida abin da ci. Wallahi bai ga canji ba sai dai kunci da tsadar rayuwa yau shekara ɗaya kenan amma kila muna tsammani zuwa gaba amma dai yanzu kan shekara su ɗaya wallahi babu canji dai na a samu dai kwanciyar hankali na ci gaba musamman abin da dai talakawa za su iya ce walla alhamdulillah ƙarshen rahoton kenan ramt isa wanke dw hausa daga gaya a jamhuriyar nijar To ku ci gaba da bibiyar shirye-shiryen sashen Hausa na DW domin jin wasu ƙarin rahotanni da ma shirye-shirye kan batun cika shekara guda da juyin mulki a Najeriya, wato a jamhuriyar Nijar. Ƙungiyar wato ECOWAS da Nijar ta bayyana ficewa daga cikinta na fuskantar tarin ƙalubale.